Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan channel na mai albarka idan yau ne farkon fara ziyartar channel din kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alaman kararrawa ta yadda daga mun saki ingantattun shirye-shiryen mu za su zo gare ka kai tsaye. Kamar yadda kuke gani a wannan hoto mawaki a dogon ja ne tare da Momi Gombe wanda hakan yake nufi fitaccen mawakin Hausan nan a dogon ja wanda ya cas da kuma war wanda ta kawo cece kuci a shafin sada zumunta zai wuf da jaruma momi gombe inda jarumar momi gombe ta wallafa a shafinta na instagram inda take cewa alhamdulillahi lokaci ya yi shi ma haka mawaƙi a dogon ja ya wallafa a shafinsa na instagram inda yake cewa shi ma alhamdulillah haka zalika mawaƙi hamisu bureka yake cewa 'Allah allahu akbar lalle lokaci ya yi to mu dai babu abin da za mu iya cewa kamar yadda kuka sani a baya matar Ado Gwanja muna sun rabu tare da ita da fitaccen mawaƙin Ado Gwanja yanzu kuma gashi nan yana niyya ya auri Momi Gombe mu dai babu abin da za mu iya cewa sai dai fatan Allah ya sanya alkhairi kamar yadda kuke gani a cikin Instagram wannan shine shafi na Momi Gombe inda ta wallafa hoton nata tare da fitaccen jarumi kuma mawakin Hausa Ado Gwanja inda idan kuka duba daga ƙasan kwamen za ku ga cewa sarki alinuhu shine ya fara yin kwamen a cikin wannan kwamen ɗin gashi nan inda alinuhu yake cewa masha Allah tare da ita kuma momi gombe take mai reply da cewa dadi na da ƙasa kuma za ku ga cewa ga kwamen nan na mutane da yawa masu Allah isanya alkhairi amin ya Allah wai da gaske ne masha Allah ga kwamen dai nan da yawa mu dai babu abin da za mu iya cewa sai dai fatan allah ya sanya alkhairi kada ku manta idan yau ne farkon fara ziyartar ku wannan channel din ku danna mana subscribing kana ku danna mana alaman ƙararrawa don samun ingantaccen shirye shiryen mu daga zarar mun ɗora